الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيق بنكرة ثم للتاف من شرح السنة نأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بن خلف البربهاري za mu tashi a shafi na 43 a daidai gaba ƙarshe ya ce wa rajula ya ko idan ka ji mutum yana cewa inna nahnu nu'azzimullah mu kan muna girmama Allah إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم a yayin da ya ji an karanto masa hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da suka shafi bayanin sufofin Allah fa'alam annahu jahami ka sani cewar shi dan kungiyar jahamiya ne saboda akwai salo da suke bi na faɗar kalma wacce take a zahirin ta kyakkyawa ce amma su mummunan nufi suke nufi da ita shine sai mala yake cewa wa huwa yaz'umu wanda yake faɗar haka yana zaton ana ku ko wato na tsallake kenan yuridu an ya rudda athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana son ya maida hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne da faɗar wannan kalmar cewar mu muna ganin girman Allah ko mu muna girmama Allah wa yadfa'u bi hadhihi al-kalimati athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ingije hadisan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da wannan kalmar da ya faɗa wa huwa yaz'umu wa huwa yaz'umu shi yana riya yana zatan annahu yu'azzimu Allah ina girmama Allah wa yunazzihuhu yana tsarkake shi idza sami'a hadithar ru'ya idan ya ji hadisin da ke bayanin ganin muminai ga Allah a ranar alkiyama hadisi ya tabbata cewar bayan Allah muminai za su ga Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama manzo yake cewa za ku ga ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da an samu turereniya ko turmutsu-mutsu ba kamar yadda ake iya ganin wata a ranar da ya cika haskensa garai babu wani wato anin turmutsu-mutsu to saboda haka wannan hadisi da yake nuna za a ga ubangiji za a ga Allah a ranar alkiyama su 'yan jahamiya suna ganin ya zama a siffata Allah da cewa za a gan shi to sai wannan yasa in ka faɗa musu wannan hadisi sai su ce mu kam dai muna girmama Allah ba za mu iya gaya masa wannan maganar da aka gaya masa ka kama yana cewa wannan hadisin ban yarda da shi ba bai mun ba to shine yasa malam yake cewa idan ka ji mutum yana cewa mu muna girmama Allah yayin da ya ji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke bayanin sifa daga cikin sufofin Allah da ba a iya fahimtar ta da hasashe ko tunani sai daga nassi na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani cewa wannan mutum ba jahame ne kungiyar jahamiya yake kai ko yake bi wa hadithun nuzul haka na yayin da ya ji hadisin saukar ubangiji saman da tafi kusa da bayi a duk rana ya tabbata a hadisi cewar yanzu rabbuna ila sama'i duniya ubangijinmu yana sauka zuwa ga saman da tafi kusa da duniya da bayi zuwa ga saman da tafi kusa da bayi yana cewa ina mai roƙona in amsa masa ina mai neman gafarata in gafarta masa to cewar ubangiji yana sauka saman da tafi kusa da bayi su da an faɗi haka sai su gabin ya masu gingiringin ya ma za a ce yana sauka da aka zai ce mu kam dai muna ganin girman Allah muna girmama shi to kaga so suke su rukuje wannan hadisi na manzo da wannan kalma da suka faɗa in ka kalli zahirin kalmar sai ka kyakkyawa ce amma an yi mummunan nufi da ita wa gairahu da wani wannan hadisin ma'ana wani hadisin ganin ubangiji da wani hadisin saukar ubangiji afalaisa ya ruddu athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi mai faɗar wannan ba hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake mayarwa ba wa idza qala inna nu'azzimu Allah idan ya ce mu muna girmama Allah an ya la min in ila maudi daga yiwuwar a ce ya bar wani guri ya je wani guri faqad za'ama annahu a'lamu billahi min gairi. yana riya shi ya fi kowa ko ya fi wani sanin Allah ne shi yasa yake ga ba za a gaya wa Allah ka ba shi da ya san Allah shi da ya san Allah ba zai gaya masa haka to wanda yake wannan fa hazar ha'ula'i yace ire-iren waɗannan duk kai taka tsantsan da su ka guje su ka yi nesa da su ba inna jamhuran nasi kuma haƙiƙa mafi yawa ga magarin mutane mina suƙati daga waɗanda ake jan su ‘yan rima a shakiɗa wa gairihim da wasunsu ala hadal hal akan wannan halin suke da ka ga musu wani abu da ya shafi sufa ta ubangiji ko sai su yi amfani da hankalinsu na jahilai marasa karatu da marasa fahimta inda zantuttuka suka sa gaba kawai sai su wa irin wancan tunani cewar a lallai kam muka muna ganin girman Allah a ce Allah ya bar wani guri ya tafi wani guri sai ka ce wani mutum to sai wannan tunanin nasu na shirme sai su yi aiki da shi su kuɗa abin da ya tabbata na nasu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to shine malai ce in ka gama masu irin wannan to kai taka tsantsan da su kuma sau tari za ka tar daga magarin mutane akan irin wannan tsari suke wa hadhirin nasa minhum kuma ka wato anin tsawata wa mutane daga biya wa irin waɗannan da ka ga wannan hana wanda za su zo kusa da shi ko kuma su zo su wato anin na nike shi kai ka bar shi kakka kusance shi kuma kakka bar wasu su je gurinsa domin ceto su daga wato fadawa halaka to saboda haka wannan na sanar da mu cewa eh, dangane da abin da ya shafi wato gama garin mutane ba a daukan wato wani abu na shari'a daga gare su Allah ma cewa in a tsara man fil ardi idan loka an sabi in dai ka biya wa mafi yawancin mutane abin da suka tafi a kai shi za ka tafi a kai. to za su batar da kai da kan hanyar Allah saboda majority ba su ne akan daidai ba in ga kalli wato bayi a duniya arna sun fi yawa idan ka da cikin musulmi masu bin musuluncin sau da kafa su ne kaɗan a musulmin ma yan ta ci barkatai su suka fi yawa to haka abubuwa suke tafiya so da haka to ba a la'akari da yawa a ce ai shi kenan kawai mutuwar yawa kaka ce ka shiga kai ma a mutu da ka halaka ce mala ya ci gaba da cewa wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha kitab idan wani ya tambaye ka wata mas'ala da ke wannan littafi haka yake a namu da ke hannun amma a wata nusukar wani kwafin وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب an gane? maimakon kitab idan wani ya tambaye ka game da wata mas'ala game da wannan babi na siffofin Allah da sunayensa tunda a shi ake magana an gane ko ko kuma idan wani ya tambaye ka game da wata mas'ala da ke cikin wannan littafi daga farkonsa har ƙarshe duk zai iya ɗauka wa huwa mustarshidun a tambayar da ya maka nufinsa ya samu shirya mai neman shirya ne wa huwa mustarshidun yana mai neman shirya fakallinmu to ka zanta da shi ku yi magana da shi ya fahimci abin da ke ciki ko wannan babu ko duka littafin wa arshidu kuma kai ɗin ka shiryar da shi tunda neman shirya yake ka zama masa sanadi na samun shirya din wa idza ja'aka yunadhiruka amma in zuwa yayi ja in ja da kai fa hadaru to ka guje shi ka shiga taitayinka kai taka tsantsan da shi fa inna fil munazarati haƙiƙa a cikin ja in ja wal da jayayya Waljidal da musu suka so kuma duka ce abu ɗaya ne haka malamai suka ce wal mughalaba da san cin nasara kan abokin karawarka ta salon tattaunawa wal khusuma da mai tashin tashina wal ghadab da nuna fushi to in ya zamanto mutum akan wannan salo ya zo maka wa qad nuhita an hadha gashi kuma kai duka an hana ka waɗannan abubuwa jiddan hani ma mai karfi kuwa amma a wata nusukar wa nuhita an jami'i hada an gane ko alhali kai an hana ka ga waɗannan abubuwan baki ɗayansu to sai aka sa yukhrijani jami'an ko alamu amma a wata nusukar wa huwa yuzilu min tariqil haqq ita jayayya a halayyarta a ɗabi'arta tana gusar da mutum ne daga kan hanyar gaskiya an gane ko in kuma ka ɗauka yukhrija ne da jayayya da musu suna fitar da mai yin su daga hanyar gaskiya malam ya ci gaba cewa walam ya buluguna mu saƙo bai iso mana ba an ahadin min fuka ina daga ɗaya daga cikin masu fahimtar addinin nan namu na musulunci wa ulama ina da malamanmu akan wannan turba ta musulunci to ba mu samu wani bayani da ya iso mana ba annahu nazara cewar ga wani wanda ya ja in ja cikinsu au jadala ko wanda ya musu da jayayya au khasama ko kuma ya wato husuma da wani akan addini ba ɗabi'ar magabatanmu na ƙwarai ba ce saboda haka tsarin addinin musulunci jayayya ta kasu gida biyu idan jayayya ta ka tabbatar da gaskiya ce kuma ya zamanto yinta shine ya fi zama maslaha akan abin da yake mai rikitarwa kai kuma kana da bayanin sa cikakke da za a fahimce shi to ya halatta wajadilhum billati hiya ahsan amma in ya zamanto cewa abin da za ka yi jayayya a kansa ba wani abu bane wanda yake da rikitarwa kuma yin jayayyar babu wata maslaha ga addini ko ga al'umma da za a jayayya a cikin sai ma a sa wasu cikin kokonto da rudu to barinta shine ita ce shine shiriya shine teti ba daidai bane mutum ya kutsa ciki ah, annabi ibrahim ya ja da al'ummarsa don fayyace gaskiya ko allah yana faɗa cewar ya baiwa annabi ibrahim hujjoji Eh, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi hujjoji ne da gare mu dalilai kwarara muka baiwa bawan mu annabi ibrahim dan ya rinjayi jama'as to in irin wannan ne bai saba da shari'a amma jayayyar da za ta zama to an sa mutane cikin rudani da rashin sanin inda aka sa gaba ko kuma za ka zo a yi ma ehu kai da kake da gaskiyar saboda wato yawaitar jahilai da dandazansu a gurin to bai kamata kai ba bai halatta ba ta yi sa su cikin wani shi saboda haka magabatanmu ba a samu suna irin wannan Saboda da mu kuma tunda su muke kwaikwayo a kan tarba su muke bai kamace mu mai abin da bai sai an fahimta ko sannan ya ci gaba da cewa ƙalal hasanul hakim hasanul basari mai ɗimbin hikiman nan ya ce layo mari ba mai yin jayayya wala dari ba mai biya wa waninsa kan barna da bata irin yadda yake cewa ka je gari tar da kowa da jela kai ma cire kasa ka biya musu ko daidai ko ba daidai ba to ba mai irin wannan قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري كو حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله تو أنا قال الحسن حسن يجي ba haɗe suke ba magana Hassan ya ce me ya ce alhakimu bawan da ya san inda ya dace ya aje magana bawan da yake da hikima cikin al'amuransa sanin ya kamata da aiki da ya kamata layu mari baya jayayya wa layu dari baya biye wa kowa akan abin da yake sai wanda yake kan da an fahimta ko shi mai hikima hikimatu huyan shuruwa. za ka ga yana yaɗa hikimar da yake da ita ina tallata ta in qubilat hamidallah in an karɓa ya gode wa Allah ya yi nasara wa in ruddat hamidallah in ma an mayan masa da abin da ya kawo na hikimar ya gode wa Allah da dai bai faɗa abin da bai kamata ba ya gode wa Allah da ya gama isar da saƙon abin da ke kansa shi da ya kubuta an fahimta ko karɓar shari'a kuma da kuma hikimar a cikin zuci da aiki da ita ba nasa ba ne in Allah bai nufi bawa da ita ba da iya Waje a ila ilal hasani faƙala kuma wani mutum ya zo gurin hasan basari sai ce da shi unadiruka fitin zan jayayya da kai a addini zo mi muƙabala da kai akan addini fa hasanu sai hasan basari ya ce ana arabtu dini ni nan da kake gani na na san addini na ba jahilin addini na bane ne fa in dalla dinuka kai in addinin ka ya bace maka ba ka san shi ba ka jahilce shi fa zahab fatlubu ka tafi ka nemi addini amma ni ban lokacin da zan tsaya na san addini na bata lokaci na da kai in ka ja ana zo mai ja in ja to wanda ya rasa addinin ne yake neman a yi ja in ja ko ya ci nasara akan barnarsa da wanda yake da addini isa ma kokonto ko ya kawo fitina to ni ban da wannan lokacin za mu yi wannan da kai ka kenan abin da aka samu daga magabatanmu kauce wa ja in ja ba tunkarata da neman ayyuta ba wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi kuma wata rana manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya ji wasu jama'a a bakin kofar ɗakinsa ya ƙulu a haduhum ɗayansu yana cewa alam ya ƙulillahu kaza ashe ba Allah ya ce kaza ba wa ya ƙulu al'akar ɗayan kuma yana cewa alam ya ƙulillahu kaza to kuma ba Allah ya ce kaza ba ana ƴar gwaran aya da aya fa kharaja baban sai manzo ya fuso cikin fushi a matsayin an fusata shi fa qala sai ce abi hadha umirtu da wannan aka umarce ku a musulunci wannan jawo aya wannan kuma ya ce to Allah ya ce kaza za a gwara aya da aya wannan shine abin da aka umarce ku da shi an bi hadha bu'ittu ilaikum ko ku da wannan aka aiko ni wajen ku ni na koya muku wannan an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd a ga gada yace kuna gara alqur'ani littafin Allah sashinsa da sashi ni na koya muku wannan ni na zo muku da wannan magana ta gaskiya manzo bai zo da wannan ba bai koya musu wannan ba ba umarci su da yin haka ba ha anil jidal da haka sai manzon Allah ya hana jayayya da musu saboda haka wannan hadisi da malaya ya mana imam ahmad ya rawace shi shi shine hadisi mai lamba ta 6845 kuma malam shu'aibul arnaut cikin malaman hadisi yake ambata cewar hadisi ne kyakkyawa mana jerin mazajensa yana da kyau saboda haka manzo ya hana ja'ija bai cikin korwa addinin wa kana ibn umar yakrahu al-munazara haka na sahabin annabi abdullahi dan umar yana da kyamar jayayya da musu wa malik ibn anas malik dan anas ma haka yake shi sa da wani yazo ya tambaye shi menene daidaito da Allah yace ar-rahmanu ala al-arshi yace daidaito sanannen abu ne yaya daidaiton Allah yake mu a matsayinmu na bai ba mu sani tambaya ta a kai shi ke ne a addinin musulunci suna kai dai wannan alamun kai yana nuna fitinan nan mutum ne kai ku fita da wannan kai sake zuwa wajen karatu amma da yana son jan jaɗin sai tsaya ta tai amma bai so saboda ba kofa bace da take ba. ko ba hanya ba ce mai kaiwa ga gaci wa man duna wa man fauqahu da wanda suke sama da Anas eh, Malik bin Anas su ma ba sa son jayya wa man dunahu da na kasa da shi ma wanda suka biyo bayansa ila yaumina haza har zuwa yau da muke ciki malamai na kwarai na sunna ba sa son suna kyamar ja'in ja da musu akan addini wa qaulullahi akbar min qaulil khalqi maganar Allah ko ita ce mafificiya fiye da maganar bayi tunda ubangiji subhanahu wata'ala da aiko manzo ya aiko shi da cewar ba a san jayayya da gwara aya da aya to so da haka wannan zance na Allah ne domin shi manzo bai faɗar wata magana sai wahayi aiki da wannan shine daidai qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki yace wama yujadilu fi ayatin lahi illallazi na kafaru babu masu ja'in ja game da ayoyin Allah sai wanda suka kafirta kafirai su suke ja'in ja kan zancen Allah subhanahu wata'ala ake gwara aya da aya amma musulmin kwarai baya haka bawan Allah na gari ba ɗabi'arsa bace wannan wasa ala rajulun umara kuma wani mutum ya tambayi umar shine subayg ɗan isl ya tambaye sayyidina Umar fa qala sai yace man nashitatu nashita me ake nufi da an na nashita cikin suratu wan naziati garqa wan nashitati nashita Allah ya rantsuwa da mala'iku masu ciskiran mumini da ƙarfi zuwa wuta su ne wannan zai'ati garka daga jin gark ɗin kai ma ka san yawwa wannan shiƙati na shiƙa kuma ya yi rantsuwa da mala'iku masu zare da sun ran mumini cikin sauƙi zuwa aljanna to sai zo yake tambayar wannan me wannan shiɗa na shiɗa take nufi Baƙala laukunta kunta mahluqan la ƙaka. sai umar ya ce da shi da na ganka da aski aka alama daga alamomin khawarijawa to da na sare maka wuya wannan tambayar da kai domin su ne suke bin kwakwafin ayon alkurani su tambaye ka ba dan neman shirya ba sai dan kure da kuma neman fitina wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salo da Umar ya dauka na cewar da ya ganshi da aski da ya sare masa wuya zai sare masa wuya ne aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake magana cewar za a samu wasu mutane khawarijawa ma'ana waɗanda suke ficewa daga addinin musulunci kamar salon yadda kibiya take ficewa daga jikin baka za ku ga abubuwan su haka rimi-rimi kamar gaske amma ba Allah tare da su to a wannan bayani na manzo yake cewa in an ci karo da irin su a kashe su irin kisan adawa a yi musu karkab to shi ne umar yake cewa da na ganka da askin kai wata alama da suka ɗaukar wa kansu su hawa da jawa suke yin kwalkwal cito da na sare maka wuya da na hutar da musulmi daga matsalarka ko nan da aka yi 'yan tsina haka suke so su ma aski ne da su ba sa kwaskwas saboda kwaskwas sun ce Allah ta tsine ana Allah ta tsine marwa mai ta tsine ya tsine maballi Allah ta tsine haka za ka suna shi ka sa riga da balle Allah ina ka zaga rigunan su duk wuya a kirji kamar babi a waje agogo Allah tasi ne ba a sa agogo to daga a cikin alamomin su zaga suna aski a lokacin ai aski yayi wahalar lokacin ta tsini walkwal suke su da mutum aski zai arka shakka su ko kai ma in dai ba kwarar sani aka maka an san da ka gaba ba na malam iya masu su ma eh da suke da da yawa eh kuma kuma da kafin ta tsina galibin har yanzu ma za ka tar da tsofaffin mu ba sa zama da gashi haka galibi suna da yawan yin aski to shi sa malamai suke magana cewa shi kwalkwal a addinance a aikin hajji ne aka ce abu ne wanda yake mafifici fiye da ka sai amma in bayan aikin hajji to a shari'ance ko dai ka bar gashin kanka karka gyara shi ko kuma ka aske ba laifi ba kamar da manzo ya ga wani yaro an masa wani aske wani bangare gashin kansa a aske wani gurin kuma ba aske ba ya ce ko dai a aske duka ko a bashi duka sai malamai suka ce ta dalilin wannan hadisi ina nuna akwai halaccin bari a gyara ko kuma a aske din akwai halacci amma ba shi ne abin da ya fi ba askewar ka gyara din ka sai saye din in ya so ka bashi daidai misali dan kaɗan wanda ba zai dame ka ba kuma kana wanke kanka a kanka fiye da a ce sai kai askin ka zama kana da alama ta alamomin wasu wanda suke maɓannata a ban ƙasa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce almuminu layumari la yumari mu'mini baya jayayya wala ashfa li mumari kuma nima ma ba zan yi ceto ga mai jayayya ba yawmal qiyamati a ranar alqiyama fada ulmira don haka ku bar jayayya li qillati khairi saboda karancin alkhairinsa to wannan hadisin zamu ga an sauka ƙasa mai ta'aliki da ƙarin bayani ya ambata cewa imam ne fil kabir ya rawaice shi mana shi ya da shi cikin eh, alkabir nasa kuma malam albani ke cewa hadisi ne wanda yake ƙagage ba hadisin manzo bane sallallahu alaihi wasallam sai mu wadatu da abin da manzo ya ji sahabbansa suna wani yana jawo aya wani yana ja aya zo ce da su littafin Allah ake wa irin wannan salo da wannan aka umarce ku da wannan aka aiko ni zuwa gurin ku kaga ya sami dalili ko ga kuma aya kuma akwai wasu hadisan ma daban-daban da manzo yake cewa duk wanda ya lamunce masa da barin jayayya shi kuma ya lamunce masa samun gida a tsakiyar gidan aljanna su da haka akwai dalilai da dama da suka hana jayayya su kaɗai sun isa mu dalili ko ba wannan hadisin ƙagage wannan yake tabbatar maka duk bunƙasar malami da ficensa a addini sai ka tarar da shi da kurakurai to da kana mu'amala da mutum mai iya yin daidai da kuskure kaga kokarinsa na ya fayyace gaskiya ya zo da daidai ya kuma zo da hadisin da shi ma bai san kirkirare ba ko a shi aka ce saboda yana magana wani lokaci na ka hadisai kirkirarru wanda ba ya yi haka da gangan ba za a yi watsi da alkhairin da ya zo da shi to da an yi asara da ba a samu malamin da za a rike ba so da aka ma malamin za ka sa a gaba ka rike kuna tafiya tare da shi a kokarsa ne nuna maka daidai to ka sa a ranka wata zai iya yin kuskure kuma kada kuskuren sa ya hana kan more da dimbin alkhairin da kake karuwa da shi daga wajen su in kai haka sai ka rasa wanda zaka dauka karatu a gurin sa da kana mu'amala da masu daidai da kuskure ba bangaren mala'iku aka yi mu ba yawa to wannan shine abin da malaka ya kare mu da shi a karatun mu abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya na wa alaikum salam na shafi na sha bakwai da ya ce waya ya hillo ƙitalus sultani ko? a ƙitalus kawai. to na gaban sa kenan wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimin fi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim yace ya halatta a yaƙi khawarijawa wanda suka fice daga tsarin turbar musulunci ta kwarai idza aradu lil muslimin idan suka bujiro wa musulmai akan kansu ma'ana suna nema su kashe ka kai da kake kan daidan wa amwalihim suna so su bi ta kan dukiyarka su lalata su ci na ci suna ganin wasu su ganima ma suka samu kan ne ma za a ɗebi kuɗin ci an ci ganima wa ahalihim suna so su farma iyalanku ce ai tattun yaƙi suka samu sun mai da mata kamar bayi wa laysa lahu idza faraquhu an yatlubahu amma ba daidai bane ga musulmi idan su khawarij suka rabu da kai suka juya suka kudu ka ce sai ka je neman su don kare musu karfi ka karar da su tunda sun yi saranda sun gudu sun ji tsoro kyale su wala yujhiza ala jarihihim ba a cewa a ƙarasa kashe wanda ya ji ciwon cikin su a ce ƙarasa shi ba a haka saboda so ake a ciyo shi dawo daidai ba su ake mutu akan wannan barnar ba wala ya akhudha ko ahu kada musulmi ya ce zai ɗauki abin da suka gudu suka bari a matsayin ya ci ganima ba ganima ba ce ko kuma ya ce zai je cin musu ba yaƙi ba kuma ya tsira su ya karɓe kayan su kada mutum ya ka wala ya asiramu kada kuma mutum ya kashe wanda aka kama cikin ribatattun su wasu sun gudu wasu an wato ainihin raunta su wasu an kama su to za a ce waɗanda aka kama a kakkashe su ba a haka a ƙoƙari za a yi a gamsar da su daidai a saukar da su da barnar da suke don a samu wato ci gaba a addini a kuma samu damar ciwo maɓarnata wala ya mudbirahu kada musulmi ya bi wanda ya juya baya daga cikin su ya ruga a guje ce sai ya kare makarfi ya kashe shi ko ya illata shi wa alam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka da rahama annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah a tsarin addinin mu na musulunci babu biyayya ga wani mutum a abin da yake saban Allah ne azza wa jalla mai girma da buwaya ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر wanda ya kasance daga cikin musulmai to kada kai masa shaida da samun aljanna bi amalin saboda ya yi wani aiki khairin na alkhairi wala shar ka kuma kai masa shaida ta wuta ka gane a saboda ya aikata wani aiki na shari kasa mutane ka cewa dan aljanna wani dan wuta ne sakamakon aikin da suke ba naka ba ne saboda baka san me ke su da ubangiji ba shine ce fa innaka la tadri bima yuqtamu la dan baka san da me za a cika mutum rayuwarsa ba zai cika da kalmar shahada ko zai cika da kiran Yesu ko waninsa narju lahu amma za ka iya cewa muna yawa wani fatan alkhairi daga abin da muka gani daga gare shi na kirki wani khafu alai muna yawa wani tsoron al'amarin rayuwarsa saboda yadda muka gana ka tobara da da kwakyariya wala tadri ma yasbiqu lahu inda al baka san me zai gabata zai rigaya ga wannan bawa ba a lokacin mutuwa shin zai gabatu zuwa ga aikin kirki cika da shi ne ko ku aikin banza zai cika da shi gashi kuma na tashin bawa akan abin da ya mutu yana yi ilallahi minan nadam wala eh, tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah minan nadam baka san abin da zai gabata na da na sani ba a lokacin mutuwa yayin da zai tunkari ubangiji wama ahdatha Allah fi zalika alwaqti idza mata alal islam ko baka san me Allah wato zai fara ba a daidai wannan lokaci idan ya zamanto ya mutu akan musulunci tarju lahu rahmatallah kai dai ka rika masa fatan samun jin kan ubangiji wa takhafu alaihi dhunuba ka jiya masa tsoron zunubansa kuma kar kai shi su baro wa ma min illa walil abdi minhu tauba ba wani zunubi face ba ina damar tuba ga Allah a gama da shi in ya tuba ya karɓi tubansa fallilah alhamdu bai tuba ba ko bai karɓi tubansa ba in ya tuba kai ba ka san wannan ba saboda bai gaya maka waɗanda ya karɓi tubansa da wanda bai karɓa ba shi ne abin da alaikum salam wannan tambaya ta yanar yi an jima muna ana karantar da mutum muna kanana ne na islamiyya haka har zuwa yanzu yaran islamiyya ana karantar da su yawan karatu na cewa in mutum ya mutu akwai tambayoyin da za a masa kabari na marar buka wa ma buka wa ma buka da su tambayoyi makamci hmm. su irin wannan tambayoyin da za a yi mutum a kabari malam tambaya na shi wannan littafi ne ya zo da shi ne ko kuma magana ne na malamai hadisi ne hadisi ne na manzo ike magana cewar idan Allah ya karɓi rambawa idan mumini ne bayan an binne shi mala'iku masu tambaya za su zo masa su tambaye shi waye ubangijinka annabi ya ce mumini nan take zace da su Allah ne ubangiji na me addinin ka zai gaya musu cewa musulunci ne addininsa waye manzanka ka mu al'ummarsa ice za musulman cikin mu mumini zai ce annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ne annabi na to sai ce kwanta kai bacci san ranka kafin allah ya tashi kiya masa a wani lokacin za su yi masa albishir da abubuwan alkhairi za a yi masa kofa da za ta kawo masa wato ni'ima da ƙanshi na gidan aljanna za a yalwata kabarinsa za a haska kabarinsa za a siffata masa kyawawan ayyukansa a siffar nagartaccen mutum kyakkyawa har ya kasa hakuri tambaye shi kai ko wani irin kyakkyawan mutum sai ce aini ne kyakkyawan aikin ka da na to irin waɗannan abubuwan za a rika bujiro masa da gurin zamansa a aljanna duk safiya da yamma cewa kaga gurin kan Allah ta shi masa a gidan aljanna dan a faranta masa rai kuma za rika kwararo masa ni'ima ta aljanna ya rika so mun tabi kafin Allah ta shi kiyama to wannan hadisin ya faɗi wannan amma kafiri ko munafiki annabi ya ce zai ce ha ha la adri a hausance ka ce wayo wayo ban sani ba ko ya fi kowa ko ya haddace wai zama abu. ba zai iya ba da amsa ba tabbata ka akan bin Allah da tsarin manzan Allah shi yake baka dama ka iya amsa tambaya kaucewa haka shi yake sa ka kasa amsa karewa ma aka gaya maka tambayoyin da amsa su wace jarraba ce ake faɗar tambayar da amsa ta tun ba a zauna ba a saboda an san ba za ka iya amsa ba sai kana kan abu kamar abu da ya faru jiya a kusan titin na wajen mu haka hmm. wani ne zo da mota sai da kaza haka to kaza na an batta ba za ta rayu ba sai aka ce a kawo ka da aka yanka kazan nan sai wasu suke ganin cewa ai ba za a ce ba ganin in an batta ba ta rayu ba saboda wani masaba akan haka wasu kuma suka ce ai za su ci ma shi ne ke ce ni ban san wani masa ba kan ko in an bar abin da aka kaɗe da ba za ta rayu ba yanka ba na cewa ba eh. ba maganganu ne guda biyu cewar ayat take maganar wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitu cikin dabbobin da aka haramta shi dabbar da yar uwarta ta soka mata kaho da wacce ta faɗo da kan wani dutse misali da dabbar da namun daji sun kai mata tsura sun kwakwashi wani gurin ta gudu da kyar amma ba wani sashi na ta an cire an tafi da shi ka gane ire-iren waɗannan dabbobin ko kamar wanda ka ce an kaɗe Allah yake maganar waɗannan suna daga cikin dabbobin abu ko kuma abubuwan da aka haramta ce sai a ƙarshen ƙarewa aya sai Allah ya ce illa ma zakaitu sai dai wanda kuka yanka sai suka ce daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafo da za ka zo ka tarar da ita da ragowar rai bata mutu ba ka yanka ba ta cikin wacce aka hana ka ce shine abin da ake nufi da illa ma zakaitu tunda ana cikin magana su ne sai aka kawo wannan illa ma zakaitu wasu suka ce a ana ga mana waɗanda duk da aka lissafo ba za su ci ba haramun ne sai dai dabbar da aka yanka salin alin take aka yanka ta <laughs> wajen a fahimci ayin shin zancen saba ike da juna ko ku a'a raba ike da juna a ne aka samu sabanin fahimtar malamai shi ne sa ka ji wannan maganganu yasa suka ce aka tar da ita da rai aka yanka jini ya kwarara sakamakon yankawar za a ci suka ce a ayatun da dai ta samu kanta a cikin wannan illar da ba ba za ta rayu ba ko an batta ko bata cikin da aka yanka salin alim su ba za a ci ba to ka ji a dalilin sabat yawa eh dama ya za ka yi tuno wanda ya ce ba a saban take ba zai kama ko wasu maganganun shi eh, eh. in ka aka yanka jinin ta ya kwarara an yanka ba kai ba ta kai ga mutuwar ba to za ka ce ka same ta da rai ka yanka to babu laifi kuma zan ba kan a bata ta mutu ba ala akwai wani hadisi da masu maganin gargajiya suke yawo da shi ni wallahi ban sani ba ko me ko ne ko wani ke wani da aka dai suna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya kuskure kula da abu uku abu guda uku eh. na farko lafiyar ido na biyu ko lafiyar ciki ne sannan na uku kuma da lafiyar gaban shi eh mazakuta eh ne hadisin da gaske ne manzo Allah ne ya faɗa ko kuma dai kawai suna kawai da tallafi suke dan su samu abinci amma shi musulmi an umarce shi da wato damuwa da kansa baki ɗaya a dunkule da kuma kauce da abin da zai jefa shi zuwa karaka su a wani abin da suke faɗa in kuma ka ji abin da suke korowa na bayani za ka ji kuma sun yi hannun riga da bayanan manzo su ko suna raba ne da wannan don su cimma biyan bukatarsu ta samun kuɗi amma magana dama ka kula da lafiyar ka a dunkule ai musulmi an umarce shi da ya kula da haƙƙin gangar jikinsa wani nafsi ka alaika haƙƙun gaba ɗayan gangar jikinka annabi ce ina da haƙƙi a kanka kakka jefa shi ga inda zaka illata wata gaba taka kakka kuma daidai da shi lalace to kaga wannan ba magana ba ce ta iya waɗannan gaban da suke lissafowa kuma a nasance dai ni ban taɓa ganin a cikin babukan littafan da ake da suna hadisi wani hadisi da ya magana kayyada waɗannan abubuwan guda uku aka ce ka ba su kula ta musamman daban da sauran gabbai ba eh. neman kuɗin su ne kawai na ya samu da shi. na da mahimmanci ne a galibin ma masu neman magungunan hankalin su yana kan waɗannan ai shi ciki da yake wani abu ne a rufe sai ka kula da lafiyar cikinka abin da zaka ji ko kana wani lokaci ya kama ma kogi ko ya maka danka amma ba za ka iya cewa a cikin kayan cikin ka me yayi wannan abin ba to da haka ya fi zama kamar wani abu a duhu to a ga ga maganin irin wannan za ka fi ganin girman abu har ka ido kuma yanzu na a ce abin da kake iya gani ba za ka gan shi ba ko ba magana ka ga abin da zai illata ka ka gujewa ko ka ga abin da zai amfane ka ka je gare shi yana daga cikin abin da yake daga hankalin bawa in ya rasa shi ko ya samu matsala yasa suke kawo wannan har kuma zantaka bangaren biyan bukatar sha'awa ɗabi'a ce ta rai ina da karkata ko hira ce ka ɗauko ta wannan za ka ji an maka tsit a kuri ana sauraron abin da kake faɗa saboda ɗabi'ar da Allah ya dan adam a kan san biyan bukatar sha'awarsa to sai suka girman waɗannan abubuwan a gurin ɗan adam da kuma duk neman kuɗin da ake yi ta harkar magani an fi kashe su a wannan sabgar to yasa aka zo aka ce ai manzo ya ce a kula da abu to shi ne matsala da sai dai akwai hadisin da yake cewa in Allah ya ɗauke wa mutum ganinsa ne eh Allah ya jarrabe shi da ababen ƙaunarsa guda biyu eh. zai masa sakayya da gidan aljanna hmm. akwai ko da wanda suke dan rabewa su ga mutum ya kamata to ai shine sai a kawo shi a wannan a karkace kuma shi wannan cewa man aka jarrabe ka da ka rasa shi za a musanya maka da aljanna kaga kenan maganinsa ba zai aiki ba idan wannan jarrabar subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wato tabbatar zuciya kan daidai shi yake sa ko da yaushe Allah yake taimakon bawa sai rinka haska mai abubuwa haka yake abin ba har zuciyar ta rinka samun haske wala abu haka ana bayani ka rinka ganewa dai abu daidai ake nufi da gaskiya dai wannan haka dai dai kan daidai dai kan Allah da ya samu dace masha Allah mala abu mai sharhi ke Renee.